Daga birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na GTA Amurka ke magana. Shirye-shiryen na zuwa muku ne kai tsaye a kan mitoci 49-31 ko kilo has 6,170. da dubu tara da ɗari bakwai sittin da biyar a gajeren zango. Ana iya sauke manhajar GTA Hausa a Play Store ko iTunes a kodayaushe. Ba haka za ku iya ziyartar shafukanmu na intanet wato www.gtahausa.com ko kuma ziyartar shafukanmu na sada zumunta Facebook, X, TikTok, Instagram har ma da YouTube. don samun labarai da su Masu sauraro Assalamu alaikum tare da fatar an wayi gari lafiya, inda yanzu haka agogon gundumar Columbia ke cewa karfe ɗaya na tsakar daren yau Asabar, goma sha hudu ga watan Maris shekara ta dubu biyu da ashirin da shida. Yusuf Aliyu Harande tare da sahabo Imam Aliyu da saura abokan aikinmu ke farin cikin kasancewa da ku. Kamun ajiye abin da muke tafi da su kakanin labarai. Amurka ta kai hari a wani tsibirin Iran ta lalata illahirin kayan aikin soja da ke can. Iran ta lalata jiragen sama masu dakon mai na Amurka biyar a wani hari da ta kai kan wani sansanin mayakan sama a Saudiya. yaƙin gabas ta tsakiya ya kassara cinikin nama da tsuntsaye daga kenya muna tafi da cikakkun labaran duniyar kamar kowace rana irin ta yau muna tafi da shirinmu na abari ya huce wanda ibrahim alfa ahmad da madina dauda suka shirya kuma za su gabatar daga bisani mu muku labaran tamola a takaice. amma duk kamun a kai ga waɗannan bari mu fara da jin halin da duniyar ta wayi gari. Jama'a Assalamu alaikum ga kuma cikakkun labaran duniya. Shugaba Donald Trump na Amurka jiya Juma'a ya ce Amurkan ta kai hari kan duk wani muradun soja a wani tsibirin ƙasar Iran da ake kira hag wadda babban wurin jigilar kayayyaki ne zuwa ƙetare. Saboda Dottaku, na ƙina lalata illahirin kayan ayyukan mai da ke tsibirin mr trump ya rubuta a shafinsa na truth social maidan iran ko wani ko wata ƙasa daban ta ɗauki mataki na katsa landan a zirga-zirgar jiragen ruwa a mashigin ruwa na hormuz zan sake shawara to sai dai kuma mun samu labarin cewa wani hari da iran ta kai a wani sansanin jiragen sama na soja da ake kira prince sultan ko yarima sultan da ke kasar saudiya ya lalata jiragen sama masu ƙara wa jirage mai a sararin sama na amurka su jiragen guda biyar kamar yadda jaridar wall street ta wallafa a jiya juma'a jaridar ta ambaci majiyoyi guda biyu dangane da wannan hari jiragen da suka lalace sakamakon hari da makami mai linzami da iran ta kai a cikin kwanakin nan bai lalata su baki ɗaya ba kuma ana kan gyara su kamar yadda jaridar ta faɗa kuma ta ƙara da cewa babu wanda ya mutu sakamakon wannan hari haka ma a iraki an kai wa wani jirgin ruwa na dakon mai na amurka hari ranar laraba a gabar ruwar iraki inda kananan jiragen ruwa da aka dankara wa nakiyoyi suka afka jirgin ruwan nan da nan ko jirgin ruwan ya kama da wuta ya zamanto ma'aikatan jirgin ba su da isasshen lokaci na tserewa kamar yadda binciken farko da mai jirgin ruwan ya faɗa jirgin mai suna sefsi vishnu mai cibiya a jihar new jersey nan amurka masu jirgin a cikin sanarwa da suka baya suka ce an kitsa kai harin ne da gangan kamar yadda suka ji daga bakin ma'aikatan wannan jirgi waɗanda suka tsira daga wannan hari sabon shugaban addinin islama na iran mujtaba khamenei ya ji rauni kuma watakila na ƙasa in ji sakataren tsaron amurka pete hexas a jiya juma'a har yana ta babar yadda za a yi ta ya jagoranci kasar bayan mako biyu na hare-haren da amurka da isra'ila suka kai wa kasar a ranar alhamis ne aka ji kalaman farko daga sabon shugaban addini na iran da aka karanta a talabijin a cikin sanarwar ya yi alwashin ci gaba da rufe mashigin ruwan hormuz ya kuma yi kira kasashe makwabta su rufe dukkan sansanonin sojin amurka da ke kasashensu ko kuma su fuskanci kasadar iran ta auna su a hare-hare da take kaiwa Iran tana da kamarori masu yawa da na'urorin ɗaukar magana. Me yasa sai a rubuce zai yi magana? Ina ji kun san dalili. Mahaifinsa ya mutu, a tsorace yake ko ya ji rauni ko kuma yana kan gudu domin ba shugaba ne halattacce ba, in ji Pete Hexes. Zuwa yanzu dai babu wani hotonsa da aka gani tun harin farko da Isra'ila ta kai da ya kashe iyayensa har da matarsa. a wani mataki kuma Amurka tana ta yin ba da tukuici na dala miliyan goma kan duk wanda zai bata labari ko bayani dangane da manyan jami'an soji da na laƙin asirin iran ciki har da sabon shugaban addinin ƙasar ayatollah Mustafa khamenei jama'a afirka suna gargaɗin cewa tashin goron zabbi da farashin mai yayi sakamakon yakin iran zai yi kalubale ga manufofin tattalin arziki kuma zai iya illa ga wasu muhimman sassa kamar su na haƙar ma'adinai wadda hakan zai dagula farfadowar tattalin arzikin ƙasashe da suke nahiyar. Manyan bankuna a birane daga Accra zuwa Luwanda suna targe kuɗin ruwa cikin watannin baya bayan nan ganin yadda ake samun faduwar farashin kayayyaki da kuma samun daidaito a fannin canjin kuɗaɗen ƙetare da nufin zaburar da tattalin arzikinsu. To da alamun yanzu waɗannan matakan za su tsaya cik. A ranar Alhamis babban bankin Angola bai rage ko ya ƙara kuɗin ruwa da bankuna suke caji a ƙasar ba. ji gwamnan babban bankin Manuel Tiago Diaz yana cewa kasadar da tattalin arzikin ƙasashen ke fuskanta shine tsawon lokaci da yakin zai ɗauka wadda zai shafi jigilar taki da sauran buƙatu na raya tattalin arziki. Hakanan ana saran cewa wasu manyan bankunan ƙasashe da suke yankin kama daga Ghana da Najeriya. da Zambia da ma Kenya duk za su dakatar da matakan sassauta kudin ruwa da bankunan suke karba. To labaran duniya ake sauraro daga nan sashin Hausa na Amurka ke magana a nan birnin Washington DC. Yaƙin da ake a gabas ta tsakiya ya rage jigilar nama da Kenya take sayarwa a ƙasashe da ke yankin gabas ta tsakiyar kamar da kashi biyar, musamman daidai wannan lokaci na azumin watan Ramadan, ganin ƙarin kuɗin jigilar nama ta sama da ya dakatar da aikin kamar yadda jami'ai a wannan masana'antar suka gaya kamfanin dillancin labarai na Reuters. kasashe da ke gabas tsakiyar su ne manyan kasuwar nama daga Kenya, inda haɗaɗɗiyar daular Laraba take sayan kashi arba'in zuwa sittin na nama daga ƙasar, kamar yadda shugaban ƙungiyar masu cinikin naman dabbobi da kaji na Kenya Nicholas Ngahu ya faɗa. A wani gefe kuma, kenya ta kama wani mutum yana shirin shigo da wasu halittu dangin kiyashi kamar dubu biyu a ƙasar. Labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na GTA Amurka ke magana daga birnin Washington gundumar Columbia. Yanzu kuma bari na koma gefe ɗaya don ka muku maimaicin shirin mu na nishaɗi ga Ibrahim Alfa da Madina Dauda. masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da kowa cikin wani sabon shirin na abari ya huce. Wanda masu iya magana ke cewa shi ke zama da wani. Yeah. To jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku wannan safiya ta asabar hajiya madina mun karkada kunnuwa. Alhaji Ibrahim barkanmu da warhaka barkanmu da asuba. Ina so in fara wannan gaisuwa na filin a bari ya huce zuwa ga masu sauraronmu a kullum wato magaji balakanti zaria birni da mai wada balakanti da abubakar liye ɗahiru kanti Adamu Rayyanu mai fulawa sai kuma Yakubu 1000 da Shehu Manuwa kofar kuyan bana Bature Balakanti Musa Yu Balakanti Usman Baban Gambo Usman Tanko Mustapha Ibrahim Musti Abubakar Baban Balki Kanti ina mai sauraron a bari ya huce kullum ga gaisuwa ta musamman a gare ka Malam Adamu Fafalari Duguri da Malam Usman Headmaster Gajin Duguri sai Malam Hamza PRO da Sa'idu Galadiman mun da Ibrahim Hamisu mai dankali. Ga kuma gaisuwar abadi ya huce zuwa ga Adamu Rayyanu, Muhammad Lawal Rayyanu, Rabi'u Yero Dozin, Malam Taju Mahmud, Yahaya Rayyanu, Hajiya Jummai Rayyanu mai fulawa, sai kuma Hajiya Baraka Rayyanu ita ma mai fulawa, dukansu fulawa suke saidawa. sai Ahmadu Sani mai niƙa a gwargwaje ta Zaria. Sai kuma gaisuwan a bari ya huce zuwa ga mai martaba sarkin gamawa Alhaji Adamu Abdulkadir na farko da mai martaba sarkin funakaye Alhaji Yakubu Muhammad Kwairanga da mai girma hakimin ƙasar Udubo Alhaji Muhammad Magajiduwa. da mai girma hakimin ƙasar Tarmasuwa. sai gaisuwa zuwa ga alhaji idi abubakar na farko da alhaji adamu muhammad basharu sarkin sangaru da alhaji baffa kawu hamma tirakin funakaye da alhaji bubaji yariman mutawallan gamawa da alhaji sale halliru sarkin zindawa da alhaji muhammad jauro ilu sarkin wuro ngalde da alhaji sule na yashi turakin sangaru bajoga sai kuma gaisuwa zuwa ga mai anguwa bello dandin mahe suleja mijin hawa da sadiya a dandin mahe sai kuma gaisuwa zuwa ga kawule maina gololo da alhassan tela kiri kasosi sai kuma alhaji yusuf mai leda gololo a bauchi jihar bauchi da fatan duk an tashi lafiya Alhaji Ibrahim har ila yau ga fi gaisuwar a ya huce zuwa ga mai sauraron mu Isaka mai tambo angon bilki baban Latifa na gidan rediyon Dalol FM tsibirin dogon dutsen Nijar da dauda sama sama mai shayi tsibiri da haruna dan mai yaƙi direban likita tsibiri da isuhu dafto tun garson Allah sai samba sarkin roifin tsibiri. da tsoho abdullahi mai doka tsibiri da sani da'u alaska tsantsibirin sai gaisuwa zuwa ga yakubu mai aski badaraka da babaye gambo tumniya da iliyaso tanimu ne malamin makaranta tsibiri da alhaji zada bawa dg group dalol fm sai Aliyu bawa radio dalol fm dogon dutse da yahaya bawa radio dalol fm tsibiri da boka da hantsi kadidi da burtali ɗan ba'u salkam da maman gujiya tsibiri da nairi mai nama bakin rediyon dalol fm tsibiri da labbo mai shayi tsibiri da aminu gono angon zuwaira da rayya da fati tsibiri duk da fatan an tashi lafiya a wannan sanyin safiyar asabar. To ga karin gaisuwar filabar ya huce zuwa ga Ibrahim Muhammad Bakura sai baban gida Sanje Karofi sai Nasiru Abdullahi Kobi tare da Fiona Kaura sai Abba Aliyu a birnin Kudu sai Muhammad Abdullahi Piccolo a Bauchin Yakubu. dan ban gaisuwa zuwa ga obaba ransa shaho sai kuma gaisuwar sani muhammad chindo da sadiq shehu da fatan kuna kunanan lafiya dan ban gaisuwa zuwa ga abdullahi jibrila muhammadu sai yahana sukiri da musa ladan dan ladi sai baba abdullahi sufi da yayanmu yakubu abdullahi master sai kuma gaisuwar isa lawal girgir tare da muhammad ahmad usman tungar Makiri sai gaisuwar magaji muhammad tsoho azare tare da muktar gambo birnin kudu sai baba bura mustapha adamato muna mika dimbin gaisuwa zuwa ga abubakar haruna galadanci sai malam inuwa muhammad tare da sanin shaga kofar kaura katsina sai tahiru hashimu da muhammad ma'aji maina a maiduguri sai babawo mai taki toro tare da yusufu mamman sai aminu isa mutawalle tare da babawo mato mai aduwa sai gaisuwar adamu bala tare da malam malam mai zanen hula a gwalolo jihar bauchi muna mika dimbin gaisuwa zuwa ga mustapha haruna da alhaji haruna bibi masuwa sai faruk ma'azu gombe shugaban kungiyar 'yan jarida ta ƙasa reshen jihar gombe tare da bashir muktar yusuf sai gaisuwar usman dan fulani mararraban yawuri tare da mai girma mainan bauchi ma'auya harsanu hakimin birshi muna mika ɗan gaisuwa zuwa ga nasir nabaye sai gaisuwar husni salisu oic tare da bashir adamu lk sai gaisuwar zakar hassan da fatan kunanan lafiya don ban gaisuwa zuwa ga alhaji muktar mai shago da wakin basa sai alhaji idris kano nasarawa birnin gwari tare da yakubu makeri tashar keji sai nuhu mai wanki da guga tashar keji tare da amida kwamandan yunin kwatan kwaro jihar niger sai gaisuwar alhaji zubairu mai shinkafa kwatan kwaro sai umar sani dodo zara kusharki tare da baban gida mai kujeri mai biredi a tungar makiri sai alhaji na lado mai sai da mai kwatan kwaro sai alhaji wadatau mai maganin shanu bangi jihar neja dan mun gaisuwa zuwa ga prince ya'u adamu bilkacuwa tare da muhammad sa'ad wato black market a kumo jihar gombe sai fa'ilu ɗanladi mahuta tare da shehu adamu rijau da fatan kunanan lafiya haka kuma muna gaida alisha matar hassan direba mumbarla ta fawa balewa tare da gambo wakilin sarkin mun ta fawa balewa sai dan ladi babale garin gaskal tare da aminu mai gidan kallo garin siyi karamar hukumar ganjuwa a jihar bauchi 야 hajiya madina yau ma dai shugaba sadisu rabin demi shi ya aiko mana da labari assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu malam ibrahim gta hausa amurka ke magana a labarin da nake so in bayar mai magana sadisu rabin dami dallatin sabon layi na kungiyar masu sauraron rediyo najeriya guda fm bauchi akwai wani labari da nake so na bayar wani ango ne ya angwance da amaryarsa bayan an gama shagulgulan biki lafiya an yi komai lafiya duk jama'a sun watse an raka ango bisa al'adar hausa da ake yi an raka ango ɗakin amarya bayan duk shi ma ya sallame su sun tafi daga shi kuma sai amarya shi shikenan sai ya ce amarya ya kamata kuma mu yi alola mu yi sallah mu gode wa ubangiji bisa yadda sunna addinin musulunci ya tanadar to shikenan me zai faru shikenan sai shiga bayan gida da niyan zai yi alola kawai amarya ta nemo kwado da ki sai ta kulle ango a bayan gida yayyayi ta bude ta ki bude ita kwata je ta kwanta ma akan gado ta yi baccin ta hankalin ta kwance <laughs> to wala ibrahim abin da zai baka mamaki kenan sai da gari ya waye ita zo ta bude shi shi kuma bai fishi ba sai ce a me yasa kika min haka kika kulle ni a bayan gida sai ta ce ai ba wani abu bane kawai dama na yi alkawari wa tsohon saurayi na cewa in dai ba shi na aura ba duk wanda na aura to daren farko zan kulle shi a bayan gida zai kwana da haka shine na cika alkawari <laughs> to kaji wannan labari din hajiya madina kin ji wannan labari na sadisu rabin dami ina jin kamar tsokana ce fa kai kai kai kai kai kai salisu rabin dami wannan labari gaskiya ta tsokana ce wallahi wallahi <laughs> yanzu fi sabilillahi kina amarya a daren farko hmm. sai ki rufe mijinki a bayi saboda Allah wai saboda wani wai ya miki alkawari da bai aure ki ba duk wanda kika aura sai kin hmm. rufe shi a bayi ai wannan tsokana ce wallahi wallahi tsokana ce idan tana da miji mai zafin zuciya ko sai ta sha mari ta sha mangari <laughs> eh! mari kadai tana da karfin hali alhaji ibrahim haba dan allah fi sabilillahi to ta rufe shi kuma ta je ta kwance ta ta bacci shi ma da ya taso daga bayi din <laughs> ya zama mutum mai haƙuri eh. ko ba komai ya hmm. nuna alamun shi mutum ne mai haƙuri alhaji ibrahim wallahi kuwa a wannan zamani ne yanzu inda ta kuskura ta mm. irin wannan yanzu ai yan gen z <laughs> ka gane su a yanar zamani ba yan gen z za su mm. ɗaya ta sannan ma in ta yi sa'a ma kawai ma ya ce mata ma ya fasa auren tunda ai daren farko ne ka gani ba a ma daɗe ba mm. wallahi yana iya ce mata ya fasa auren kai a mata yi kasada eh, lallai kam ikon Allah <laughs> to masha Allah ni dai wannan gaskiya duk da cewa na dan yi dariya akan abin amma na lura dai kan hmm. ta yi wasa da hankalinsa sosai gaskiya Hawa, ta samu hakuri bai yi ba bai yi ba alhaji ibrahim bai yi <laughs> kada wata ta koya ta je ta sha mamaki a sako ta a daren farko hmm. subhanallah babban ma abin da zai faru kenan to za mu dasa aya nan saboda lokaci ya kawo jiki sai makon gobe idan allah ubangiji ya nuna mana masu sauraro mu lafiya eh, To masu sauraro kada dai ku shagala waɗannan shirye-shirye suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na gidan rediyon GTA Amurka ke magana daga gundumar Columbia. Yanzu ga Bala da labaran wasanni. za mu lega bangaren zawacin 'yan wasan kwallon kafa musamman a nahiyar turai bayan da ake ganin kungiyar kwallon kafa ta barcelona tana cin ranta akan dan wasan gaba na kungiyar kwallon kafa ta manchester united mako rashford wanda yake zaman aro a kungiyar da haka dai kungiyar kwallon kafa ta barcelona ta fara tattaunawa da kungiyar kwallon kafa ta manchester city kan dan wasan gabanta irin haaland mai shekaru 25 da haihuwa da yanayin ko kungiyar kwallon kafa da ke fafata a gasar premier da ta amince domin sayar da mata da dan wasan dan kasar norway nan kuma kungiyar kwallon kafa ta manchester united ne take zawarcin dan wasan tsakiya na kungiyar kwallon kafa ta west ham matthew fernandes dan kasar portugal wanda yake shirin barin kungiyar matukar kungiyar ta fada kasa da gasar premier league na kasar ingila United da kungiyar kwallon kafa ta Newcastle United ta kashe zunzurutun kuɗin da ya kai fam miliyan 120 a bangaren zawarcin 'yan wasa har yanzu dai kungiyar kwallon kafa ta Newcastle United din tana yunkuri don sake samo sabon dan wasan gaba domin taimaka mata a gaba badda kungiyar ta Newcastle United ta ayyana dan wasan kungiyar kwallon kafa ta Cologne na tawagar kungiyar kwallon kafa ta kasar Jamus 'yan kasar shekara 21 Saidu Elmala mai shekaru 19 da haihuwa na daga cikin waɗanda kungiyar ta Premier League ke hari gefe guda kuwa dan wasan baya na kungiyar kwallon kafa ta Newcastle United karen Trippier dan wasan mai shekaru 35 da haihuwa watakila kungiyar ta kulla sabon yarjejeniyar kwantaraki da shi yayin da kungiyar kwallon kafa ta Arsenal take ci gaba da zawarcin lebrementi wanda shi ma dan wasan dan kasar Ingila mai shekaru 23 da haihuwa haka zalika kungiyar kwallon kafa ta Newcastle United din ta kara kaimi wajen baza sha'awar ta dan dauko dan wasan kungiyar kwallon kafa ta Monaco Lamine Camara dan kasar Senegal mai shekaru shekaru 24 da haihuwa da bayan wasan cin kofin kwallon kafa ta duniya na wannan shekara tsohon mai horar da kungiyar kwallon kafa ta liverpool jogin club ya ajiye aikinsa a shugaban harkar wasan kwallon kafa na kamfanin red bulls domin haɗewa da kungiyar kwallon kafa ta jamus don ci gaba da jagorantar kungiya nan kuma dan wasan tsakiya na kungiyar kwallon kafa ta newcastle united sandro tolani dan kasar ingila mai shekaru 22 da haihuwa A cikin jerin 'yan wasan da kungiyar kwallon kafa ta manchester united din suke matukar ganin cewa sun ɗauko shi a ƙarshen mazarar nan bala dahiru gta hausa amurka ke magana daga bauchi a nigeria Masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da shirin namu ya ƙunsa kenan a wannan sanyin safiyar ta Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu can an jima cikin daren ku karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana kuwa. Za ku ji mu wake da wasu shirye-shirye. Yanzu a madadin abokin aikin nawa sahabo Imam Aliyu da ya karanto muna cikakkun labaran duniya. Sai injiniyan namu na yau Yusuf Mustapha Batsari. ni da na jagoranci shirin yusuf aliyu harande ke cewa a wani lafiya mutan gundumar columbia kuwa asuba ta gari bis